Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka, Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 22 ga watan Yunin 2019 a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labarai. To Hafiz Iran ta yi gargaɗi da kakausar murya cewa za ta mai da mummunan martani ga duk wani mataki da aka ɗauka wanda ta kalle shi a matsayin na yunkuri ne na kai mata hari. sannan shugaban amurka ya ba hukumar kula da shige da ficen kasar umarnin fara aiwatar da shirin kama duk wani bakon haure da aka ba shi umarnin ya fice daga kasar za kuma ji cewa shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga gwamnatin venezuela da ta saki ɗaruruwan fursunonin da ta garkame a gidan yari to kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa kungiyar 'yan kasuwar kasar ghana ta guta ta yi kira ga 'yan kasuwar kasar da na najeriya kowane irin kira ta yi zaman lafiya tsakanin 'yan ghana da nigeria ne muhimmin abin da ake bukata a cimma manufan kungiyar ecowas duk da haka wajibi ne a karfafa dokokin ghana muna tafa da karin bayani sannan ibrahim ka almasi yarba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar Iran ta yi gargaɗi daga kausar murya cewa za ta mayar da mummunan martani ga duk wani mataki da aka ɗauka wanda ta kalle shi a matsayin na yunkuri ne na kai mata hari. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Abbas Musavi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Tasnim cewa Iran ba za ta bari a keta mata haƙƙin da ya shafi na kare kan iyakokinta ba. yana mai cewa iran ba za ta yi wata wata ba wajen mai da martani ga amurka muddin ta takale ta a ƙarshen makon nan ne wasu rahotanni suka nuna cewa shugaba trump ya dakatar da wani harin martani da amurka ta niyyar kaiwa a kan ƙasar ta iran bayan da iran ɗin ta harbo wani jirgin amurka mara matuki laftanar kanar wato laftanar janar joseph gustela shine kwamandan dakarun saman sojin amurka This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area following recent threats. Ya ce wannan hari wani yunkuri ne na hana mu bin diddigin abin da ke wakana a wannan yanki bayan hare-haren da aka kai waɗanda ke barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwan ƙasashen duniya da kuma hada kasuwanci a yankin. Sai dai shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi wacce ta fito daga bangaren 'yan adawa na 'yan Democrat ta ce Amurka ba ta da wani kwaɗayin tsunduma cikin yaƙi. I don't the president wants to go no appetite for going Ta ce ba na tsammanin shugaban Amurka na so ya shiga cikin yanayin yaƙi babu wani abu da zai kwadaitar da ƙasarmu zuwa yaƙi a yanzu. To wani labari na daban kuma shugaban na Amurka ya ba hukumar kula da shige da ficen ƙasar umarnin fara aiwatar da shirin kama duk wani bakon haure da aka bashi umarnin ya fice daga ƙasar. A wani shiri da ake tunanin zai fara aiki a yau Lahadi kamar yadda rahotanni suka nuna. jaridar washington post ce ta fara rawaito wannan labari inda ta ce shirin kama bakin hauren zai mai da hankali ne kan iyalai da aka yi kiyasin za su kai dubu biyu a manyan biranen kasar da bakin hauren ke yawan zama a cikinsu waɗanda suka hada da houston chicago miami da kuma los angeles jaridar ta washington post ta ce ta samu waɗannan bayanai ne daga wasu jami'an gwamnatin amurka uku waɗanda suka nemi a sake sunayensu. su ita ma jaridar miami herald ta rawaito cewa sauran biranen da za a fiye mai da hankali a kansu wajen kama bakin hauren sun hada da atlanta baltimore denver new orleans new york da kuma san francisco idan dai ba a manta ba farkon makon nan ne shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa a mako mai zuwa amurka za ta fara mayar da miliyoyin bakin haure zuwa kasashensu wato waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba sai dai kamar yadda wasu suka lura shugaban ya shammaci hukumar shige da ficen kasar shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta yi kira ga gwamnatin venezuela da ta saki ɗaruruwan fursunonin da ta garkame a gidan yari waɗanda aka kama su da laifin shiga zanga-zanga wannan bukata da ta miƙa gwamnatin ta venezuela na zuwa ne yayin da ta kammala ziyarar kwanaki uku da ta kai ƙasar inda har ta gana da shugaba nicolas maduro da shugaban 'yan adawa juan guaido a wani taron manema labarai da ta yi a caracas babban birnin kasar ta venezuela gabanin ta fice daga kasar ta venezuelan bashile ta yi kira da a saki dukkanin waɗanda ake tsare da su da kuma waɗanda aka hana su yancin su na walwala ita dai shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adaman tana ta fuskantar matsin lamba daga ƙungiyoyin karin haƙƙin bil'adama na ta saka baki a madadin mutum 700 da aka kama saboda dalilin siyasa zargin da shugaba maduro ya musanta shugabar wacce har ila yau ta gana da shugabannin masu fafutuka da waɗanda aka tauye haƙoƙinsu ta ce al'umma ƙasar ta venezuela sun shiga wani matsanancin hali labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu kada kuri'a a kasar mauritania sun hallara zuwa rumfunan zaɓe a yau asabar a zaɓe na farko da ake yi wanda babu shugaban ƙasar mai ci a matsayin ɗan takara inda rabon da aga haka tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2008 da dai misalin karfe 8 na safe aka buɗe rumfunan zaben a sassan ƙasar wacce ke yankin hamada kuma za a kai har bakwai na dare kafin rufe rumfunan zaben shugaba muhammad old abdulaziz zai sauka daga mukaminsa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada bayan da ya kammala wa'adinsa biyu na shekaru biyar biyar jam'iyyarsa ta upr ta tsaye da tsohon ministan tsaron kasar muhammad old gazuni a matsayin dan takararta sai dai bangaren 'yan adawa na zargin cewa ba za a ga wani sauyi daga gwamnatin da za ta shuɗe ba sauyin da suka ce kasar na matukar bukata daga cikin 'yan takarar da ke kalubalantar gazuni akwai sidi muhammad old bubakar wanda tsohon firaministan ƙasar ne kuma jagoran 'yan adawa wanda ke samun goyon bayan jam'iyyar tawassul wani sabon rahoto ya nuna cewa kusan rabin jama'ar da ke kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya na iya fuskantar matsanancin karancin abinci wannan sabuwar ƙididdiga wacce wata gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fitar tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya ta gano cewa sama da mutum miliyan 1.8 na wato na ƙasar na buƙatar taimakon gaggawa na abinci Hav shine shugaban hukumar samar da abinci ta duniya. Nearly 1.35 million people ya ce kusan mutum miliyan 1.3 wato kusan kashi 30 kenan na adadin al'ummar kasar waɗanda aka yi bincike a kansu za su fuskanci matsalar karancin abinci inda mutum 275 za su buƙaci taimakon gaggawa nan da lokacin da za a yi girbi a watannin satumba da oktoba kenan. ita dai ƙasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka ta tsunduma cikin yakin basasa ne a watan disamba shekarar 2013 lamarin da ya yi tasiri akan tattalin arzikinta Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu za mu fara daga Ghana. Biyo bayan wata hatsaniya da aka samu kwanakin baya a Kumasi tsakanin 'yan kasuwar kasar da 'yan kasuwar Najeriya da suke kasuwanci a kasar. ƙungiyar 'yan kasuwa ta Ghana mai suna Guta ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta tabbatar da dokokin kasar da kuma na ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS. Ga rahoton da Rudwan Muktar Abbas ya aiko mana daga Akara. A ra'ayin kungiyar zaman lafiya tsakanin 'yan Ghana da Nigeria ne muhimmin abin da ake bukata a cimma manufan kungiyar ECOWAS. Duk da haka wajibi ne a ƙarfafa dokokin Ghana. Alfa Shaban ne babban magatakardan kungiyar taguta. Ba mu yi taron manema labarai ba, amma a bisa la'akari da hadari da ya abuku a kuma su ne mun ka yanke shawarar mu fito da jawabi wadda ke goyon baya ga abin da suka yi. In ka matsa wa mutum har ka kai shi bango wani sa'in kana tilasta shi ya ɗauki mataki da kansa wannan shine abin da ya abku saboda da muka tada wannan maganar shekaru 20 da suka wuce mun bukaci a maida hankali a shiga cikin maganar a yi abin da ya dace amma har yanzu babu abin da aka yi baicin haka kimanin watanni takwas da suka wuce sun yanke shawarar ɗaukar matakan kansu da kansu in har babu wadda zai sha musu maganin ciwo da ke damunsu akan haka ne ƙungiyar mu ta guta take kiran cikin gaggawa a sannayi a halin zanzu dai shugaban masu rinjaye kuma shugaban harkokin gwamnati a majalisar dokoki osai ce bonsu ya yi kiran a yi wani taron gaugawa na hukumar shugabannin kasashen kungiyar ecowas tare da kuma zantar da cikakken yarjejeniyar tafiyar kaya da ayyuka wannan kiran ya yi sonya dalilin sabunta tashin tashina tsakanin 'yan kasuwar ghana da takwarorinsu na nigeria a ghana wasu 'yan tiredar ghana a kwanan baya sun farma 'yan najeriya sun ka lalata musu su a sami magazin da ke a kumasi cikin jihar ashanti dokar kasar ghana dai ta haramta wa baki 'yan kasashen na waje yin kiri cikin kasar amma game da abin da 'yan kasuwan na ghana sun kace ne 'yan najeriya na karya dokar kasar kuma hukumomi sun yi gam sun kuma kama bakinsu sun kuma ki ɗauka matakai misa sabon sabonsu wadda kuma shi ne mamban majalisar dokoki na mazaɓar swami ya ce akwai matsaloli game da yarjejeniyar kungiyar ecowas na walwalan kasuwanci wadda ya kamata a gyara da gaugawa sai dai ya yi kira ga al'umman mazaban nasa su kwantar da hankalinsu. dangane da sha'ani da ya shafi yarjejeniyar kungiyar ecowas wadda mu kuma muka sanya hannunmu a kai ina jin abin takaici ne irin abin da ke faruwa nahiyar ɗayan dokar ta amince a fita da kayar gana zuwa burkina faso togo ko d'ivoire liberia da nigeria muna gabatar da kanmu kasuwannin waɗannan ƙasashe yasa muka bari yarjejeniya ɗaya wacce ita ce ta walwalan tafiyar kaya da ayyuka take aiki yayi da aka dakile saura wannan wani abin damuwa ne ainin da ya kamata hukumomin shugabannin kasashen ecowas su zauna a kai cikin gaugawa ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana allah allah allah haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu anan da mu gana. zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na baban banci yau daidai na haka ne tsarin Najeriya haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya. A gaida Rudwan Mukhtar Abbas, yanzu kuma ga Ibrahim kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Yanga da Aminu Kano Mai da Garko kan tarihin masarautar da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu na saurare to ga ansar tambayar ku da wakiliyarmu ta Jos Zainab Babaji ta samo daga masanin tarihi Abdulmuminu Aliyu Bununu wanda ya ce. Tarihin da dai idan za a fara za a fara ne da cewa daga Bununu suke kuma daga bunonin nan ta ne na tuntuli tuntuli kuma shi ne sarkin bunonin na tara a wata ruwa kuma na goma shi tuntuli ya haifi waɗansu ‘ya'ya biyu ɗaya talak ɗaya kuma bisake to talak da bisake ɗin nan har sun kai wani lokaci a rayuwa sun muhimminta ba su yi mulki ba to lokacin around 1839 haka lokacin an ɗan sami kamar matsala da bauchi saboda shi tuntuli yana ganin kamar Eh, mutanen bauchi suna so su eh, mamaye su ko ma su gama da su sai ya tura mumini mumini kuma a lokacin ya kama hanya suka zo kadar yana mulki a bunanu ya bar da ta yadda ya zo da a ran 1941 kenan shekara ta dubu daya da dari takwas arba'in da ɗaya mumini ya je da zuwa ta shi ma yana da tunanin cewa sarakunan bauchi suna son su gama da su ne saboda a baya akwai lokacin da aka ce sarkin uh, usman dan fodiyo ya zo ya zo bonono ya zo ya ga yadda al'amarin ciki har ma akwai tarihin da ke nuna cewa zuwan lokacin da za a naɗa sarkin bauchi uh, yakubu naɗa lokacin da za a naɗa shi sarauta an yi bayani shi akwai wani a cikin almajiran uh, shi shan usman dan fodiyo wanda shi ba fulatani ne kuma shi sarkin bauchi ba ba fulatani ba ne tare yake cewa lokacin da za a ba shi sarkin bauchi wannan sarautar sai ya ce to in Allah yadda da yake yana dan jin zafin abin sai in Allah yadda ya'yansa ba za su gaji shi ba to shan usman dan wanda ya ce a ya'yansa za su gaji shi sai ya sarki cewa a yake kai ba zai shiga aljanna ba shine sai usman dan wanda ya ce a in dai har shi usman dan wanda zai shiga aljanna to shi yakubu yana nan a hannun rigansa to sai wannan ɗin ya sarki cewa to in Allah yadda wayannan arnan na kudu ba za ka ci su da yake ba a wannan shi sai usman na wode bai ce komai ba to lokacin da shi kuma ya zo ta bununu din ya zo ya ga yadda mutane suke da bununu dan shi yakubu ya shiga bununu ya tadda mutane ana sallah bai yaƙe su ba sai ya ce to akwai mutane ana amma kai hankali da su don da ba za su zama wani abu to kai hankali da su dinnan shine ya ba wa su mumini maganan cewa wataƙila usman dan yana nufin a gama da su ne shi ne ce to a maimakon haka zai yi spreadin territories da ya baza kasar da kasarsa da su saboda yadda ba za a zo falakai a samu a gama da su ba shi ne mini kenan 1841 sai ya zo da su to ya zo da hakika ya tarar da mutane a kan duwatsu amma babu mutane a ƙasa to kuma na saman nan su suka yana yi ya je gama ya same su saboda ba su san shi ba san me ya zo da shi ba to shi kuma tun da ya zo sai ce to ba zai tafi ba sai ya zauna a ƙasa yana kanan to su na sama sai suka welcome idea din yana ƙasa saboda suna ganin duk matsalar da za ta faru in ta zo sai abin ya fara samun su su mamanin kenan kafin kafin lokacin su suna sama sun san yadda za su yi to ana nan ana nan ana wannan zaman nan kuma bauchi sarkin bauchi ibrahim dan yakubu lokacin ya rasu to sai zama sarkin bauchi ibrahim ya sa wuta akan sai dai ya yanzu mumini to ana ta haka ana ta haka shine sai shi mumini sai ya ga cewa to in dai haka ne bari zai ci gaba da da jama'arsa so a 1844 sai ya ba wa kaninsa duk ya'yan talak ne da mumini da mana din to sai aka ba wa mana ya rike sarautar da to mana shi ma ya rike daga hijira dubu da ɗari takwas da arba'in da hudu zuwa arba'in da shida to sai ya mutu da ya mutu sai wani wanda ake cewa mayyaki an ce mai yaƙi ne wani sun ce mayyaki amma shi kuma ɗan bisake ne ɗan ɗan uwan talak ɗin to bisake ɗin nan shi ne sai ya zama ma shi ne tushen eh, mulkin ƙasar da to suna nan a lokacin da eh, sai mayyaki ya karɓa 46 zuwa 84 1846 zuwa 1884 mayyaki shi ya ci gaba da mulki a kuma shi ma hakika mayakin ne shi yasa muka fahimta cewa shi mai yaki ne ba mayaki ba yawwa to bayan shi mayaki da ya rasu sai jobri shi kuma sai karba daga 1884 sai shekara uku kawai sai ya rasu to bayan rasuwan jobri sai ɗan ɗansa duk kurma duk kurma shi ne sarkin da na biyar sai ya karba daga 1887 zuwa 1927 a lokacin duk goman nan mutane sun fara la'akari da cewa zaman su a sama ma ba zai yiwu ba musamman akwai yansu mutane da ake kiran su jamas suna nan yamma da ainihin tsohuwar badan da su to su jamas din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area daga su kuma sai kankalawa to su jamas mutane ne masu son jama'a sun zauna da eh, waɗannan da suka zo kuma su ɗin nan mutanen ne. jarawan gwak ne daga bununu kusan jarawan akwai ne a nan bauchi state akwai banda kanana kananan akwai tushe hudu wanda za a ce da gwak da duguri da fakal fakal din nan fankanawa kenan dambadawa to shi shi kurma waɗannan da suka to daga tunture dai duk gwak ne suna jarawan gwak ne su jama nan sun karfi su zuwan gyara wannan don sun zauna kusa kusa da su su ba su hausa sosai ba ba su kuma sauka ƙasa ba to amma daga ba lokacin duk kurma sai suka rika ɗauka to kafin duk kurma ya ya rasu a 1927 uh, wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa uh, Mr. Betzel missionary ne to Betzel din nan sai da mana ya zo spreading Christianity ne to yana ta haka yana ta haka dai yana samun magoya baya dab da zuwa har uh, ya zo 1927 1927 kin gane yawwa to da ya zo wannan lokacin ya tarar duk kuma na da rai ba su daɗe da shi ba sai usman malaika ya ya karbi mulki bayan rasuwar tukurma to zuwan usman malaika kuma da masu tun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba to sai a 1927 zuwansa shi malaika sai ya jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai ƙara muradin da Usman Dan Hoji ya zo da su kenan. To zuwan sa din sai kotun wa musabbazar matsaloli sai da mana lallai dole kawai ya ga wanda da ya yarda da su ko ya yaƙe suka shiga suna fita saboda waɗansu abubuwa da kin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abin masu gari sun zo da irin nasu in dole ka sami matsala to wannan ne ya sa sai musabbabin ma sai da abin ko ba zai yiwu ba ya koma kasarsa to usman malauka duk wani ci gaban da za a faɗa dai za a fara ka ci gaban daga usman malauka shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977 to a 1977 da ya rasu sai ɗansa bilyamin usman sai ya karɓi mulki to bilyamin usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarin sa don ya karantu ya yi wasu abubuwa ya shiga duniya kasashen tura yana ya ɗan shige su an ɗauka ɗan ba su ya hau mulki a 1967 ya zo ya rasu a 2009 to rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Osman wanda shi ne sarkin da suna yanzu. Da a baya ana tunanin cewa su mutanen da nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka? To zo da cikin san wani abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Gillas and the Bantu in Africa a cikin na na zayyana inda gyara suka taho da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a sami alaka ta yare wadda wasu kalmomin za su kwata dai za a samu wa'yansu da za su zama daidai mu mun kwatanta kalmomin gyaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya sun ga babu alaƙan yare to hakan shi yasa muka daka bincike da tura mu gaba har zuwa inda na bincike na rubuta wannan littafin Gilas a the in Africa din. Da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa zai gaba ina pre-emptying gwamnan eh, na littafi na ne. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmuminu Aliyu Bununu da wakiliyar Mutajos Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin tambayoyinku. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari jihar Katsina, inda ya ce, baya ga matsalar tsaro mutanen ƙaramar hukumar Batsari muna fama da matsalar hanyoyi na cikin gari rashin wutar lantarki wanda muka kwashe wata uku ba tare da hasken wutar lantarki ba ga matsaloli jibge a babban asibitin batsari na rashin ma'aikata kin zuwa aiki a kan lokaci da rashin gurin kwanan likitoci muna kira ga mahukunta da su kawo mana ɗauki musamman ɓangaren tsaro da lafiya domin su ne suka fi zama matsala gare mu Allah ya sa mu dace amin. Sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce ba shakka muna tare da ɗumbin matasa da ke taro kan kare muhalli da ke gudana a birnin Bon na ƙasar Jamus ganin irin ɗimbin muhimmanci da kare muhalli yake da shi ga yankunanmu. Sai sako na gaba ya fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi ya ce don Allah ku bani dama na tofa albarkacin bakina game da abin da ke faruwa a cikin majalisar dokokin jihar Bauchi inda 'yan majalisun jihar suka rabu gida biyu. da 'yan jam'iyyar pdp da apc ke ikirarin naɗa shugabannin majalisar to mu dai a tamu fahimtar ba inda wannan dambarwa za ta kai ku wanda ya wuce koma baya ga jihar ku har ma ga talakawan da suka yi ruwa suka yi tsaki wajen shigowar ku wannan majalisa ƙarshe ina ba ku shawarar sasanta wannan matsalar tun kafin wankin hula ya kai ku dare sai saƙon binta maman yusura gusau jihar zamfaran najeriya inda ta ce rikicin shugabancin majalisa da ya mamaye 'yan majalisar jihar Bauchi wani babban abin takaici ne da kuma kawo wa demokradiyya tarnaki. Sai sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Hamza Galadima inda ya ce ku bani dama ne kira zuwa ga 'yan wasan mu ta Najeriya Super Eagle da za su kara da takwarorinsu na kasar Burundi a kasar Masar a gasar cin kofin nahiyar Afirka da su yi ƙoƙarin baiwa mara ɗakunya. kunya. ganin irin yadda kuka yi suna ba wai a nahiyar kaɗai ba har ma ga ɗaukacin duniyar ta maula baki ɗaya. Sai saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Ilyasu Usaini Usman Journalist Fataskum da suleiman Adamu Tandari da Amina Garba Auta anguwar Jaji. Inda suka ce salam biyoyi Hausa, hakika muna yabawa da matakin da kotu ta ɗauka na dakatar da dokar sa lasisin wa'azi. ga malaman jihar Kaduna da gwamnatin jihar ta yi yunkurin sawa domin matakin ya taka ma 'yan ƙasa haƙƙinsu na gudanar da addininsu yadda ya kamata don haka Allah ya sa gwamnatin Malam Nasir 'yan rufa'i ta bi umarnin kotu ta janye dokar cikin To kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma a takaice. Buen día. kafin mu je ga takaitattun labaran yake kasan ana ta karawa a gasar a cin kofin duniya na bangaren mata nan gaba kaɗan wasu 'yan mintoci najeriya za ta kara da germany hmm. nan da misalin karfe hudu da rabi kenan agogon najeriya sai kuma bangaren maza akwai karawa da za a yi burundi da najeriya a gasar cin kofin nahiyar afirka da za a ke a masar dai ana cin ana karawa da uganda hmm. da congo yanzu haka inda ma har uganda ta sami damar saka kwallo ɗaya a tawagar congo wato najeriya za ta kara da burundi da misalin karfe shida agogon najeriya haka ne eh, mm. bangaren maza kenan na cin ga gasar shi afirka kenan mm. eh, to mahmud mun eh, za mu garzaya mu sauri mu je mu kalla mun kammala labaran namu kenan mm. to a takaicin labaran akwai wato yau asabar iran ta yi gargadi ga da kakausar murya cewa za ta mai da mummunan martani ga duk wani mataki da aka dauka wanda ta kalle shi a matsayin na yunkuri ne na akai mata hari mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran abbas musabi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na tasnim cewa iran ba za ta yi wata wata ba wajen mai da martani a duk lokacin da amurka ta takale ta sannan an ji cewa shugaban amurka ya ba hukumar kula da shige da ficen kasar umarnin fara aiwatar da shirin kama duk wani bakon haure da aka bashi umarnin ya fice da kasar a wani shiri da ake tunanin zai fara aiki a yau lahadin nan sannan kuma shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta yi kira ga gwamnatin venezuela da ta saki ɗaruruwan fursunoni waɗanda ta garkame a gidan yari waɗanda har ila yau aka kama su da laifin shiga zanga-zanga wannan bukata da ta miƙa gwamnatin ta venezuela na zuwa ne yayin da ta kammala ziyarar kwanaki uku da ta kai a ƙasar inda har ta gana da shugaba nicolas maduro To Muhammad sanna da aiki. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud da ya taya ni gabatar da shirin da salomon Abu wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu na wannan lokaci Boytik ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun haɗa a shirin mu na dare insha Allah. peak